Studio, studio Kalangu. Studio Kalangu. On est plus religieux. Studio, studio, studio Kalangu. Kalangu. On est plus religieux.
studio kalangu somosa ta sagate ni salawan tamajak irafawan salan sigis agalak ayamen daraksida ne ganan dazal stakas dragar mondogon duti e daga an miliyon da tama tama da ni gimna wedin ay han cham khutar ni ban sudar me de exan cham khutar ni ban sudar da gisa lawiya da filkita banocha isa gawara mushe tana lanin tedel tuwon societe civil ganta sosan tiya tungo managora e da guwa dukkalan betun tun hudar can ta tagare daga daulata in niger sadda dan tadaka sonni jilwa nagora tslimi aljawab wa qalan adala wanda tamu francophone wan sanor gaza na mardanka daga kalwa na bija na daulat in cote d'ivoire nasislan fella on kulli musadirga na studio kalangu salana atana zizgra fella wa naktar nan fuday ahmed arwa atna fra zbetu nagala konsan daga sa abatan sigi sagala kuini gasa batan daga sidan ya igana ndazal qor kozat sagaten daga na daga gare nagar wondo gonduti agala kuini gasa torfa iyat se gurat ne kalan katan ay watan torf yat nasa gawarun wazla wanal izza transport feleshi cinar jawab nagra elis iyan ashtanu da yima abdulaziz wa sayamo journalist daga radio daga radio radio dalol nagaram ndogon duti
موتان سوسيتين دنغوتي اتففرت موتان العزية تنصدت من ندق انشروشيني دات مرا ايتي لنقوتنين موتان كرا دغمزي وليدة اصنينا سموس اكوز كان تصني لباسد مهارت ندوان سلكتر ونكال دادا اكوز وين دين ميوان سلكتر وندوسو دا تارت انت دا السمدن كرا تغادي زاننو اقلا سريسيتي دان وينبا اهان دا غن ايتي دن وينهان موتيني مانه darat nara tan wani sa tagnan daga mauta tinda a wen da de wena si muzaran ag madan do san lektar wen de wena juz wa juwaran aga dalil na dagin namut na gadal ziki mota daga masin tarre ta juwaran de l'arrêt des bus sur la RN1.
sandika mushetan kalantanat nigin tekle etne saknen alhamda gajilwan tofat ne sebdisna tumuran dit zante li tenje fel emalid ne cham khudar tin ta ta gare daga dawlat en niger inki a felgan taso santiya tan gomna gora e daga daga halante e daga daga wante de heltini sagawar wan societe civil sidirgna ci musa adamu yanda muzaran tagate daga mashul nasmana shina L'école nigérienne aujourd'hui est gravement malade.
لكل النيجر ترين هولين لكل النيجر تهل مسالة تزور أرى تنغارين أقيم دغمدار إيا دغارين فلشكان إيا دغين ورسنان آه هركيد المسالة تنشين دا كول أرى تنلانتو تاودن تام أقيم فلتا بليل موشي تامانا دو قرنس تاما دين امبرار اتسنا تمروي أواك من يوستر متقينتين أرى توا المسالة زورت ود ميغا صارت وا وريهور فلاس نفستو يهورد نمل أرى توا يغندا تيد نغرا ايتي كل وين هنا يمي الصن المسألة تاتها لكول أدده لموشيتا فلاس تولي لموشي وتوت لا تغري وين الصن المسألة تاتها لكول نيجر إجانا وين دغيبا نزن نزقو من نرت وليا إجان تو دغ الدليل النقاز للمستقبل Pour النيجر l'intérêt de l'école publique nigérienne et pour l'avenir de ce pays.
dagagaramu wa maradi isagawa wiya di muzaran karada ni isagawaran mu shetan wulle won sina sep mada ron fashto gashriga nasan medda wina gasan ni bazan daga jilwa maraw da sumo sun teli tanje alaqta shto gi mu shetan kullu na dawlat e jarraba iyan medda wina gasa iyan adab adar zaman azraf saye wadu kosgi marwa agawran dag yon kaso arsi sa chilila dilan ne bazna sawarci ya mos ari bani sigir mumtana tiya tifa muzarnal hukumu amma da ron fa arwa medda wini to na sanga sagalan inniyat ne sankara na shawasha iyan sidirgina ci aratwa da na naktaba insina sep na madal maradi abdul razak abdul kader daga mashul muhammad maman ces camarades ont été condamnés donc à six mois.
mi da wannan na wuni isin bakkan shari'a shari'a igda ma san kason sidisa tilila kiyan alga kaso wurin qilsa gafal arwa a ken bisan ajir zum taran nu kozgim wurin lai da wannan kai gi fel shari'a wa fillas shari'a da iganda gid maran nana arwa mi da wannan na merawan filar tan wuni to malam fillas nisin mare makka fillas imu zaran wayar qalin tagare wala ما الشغل نرخكم غانر تنقطنين في لادقين ميجاو نناكس ايغا سجدوا الشريغة يقدر ما سنكسور نقل ساغفة نسيسلمي مشرغة وني غانن الشريغة تشورا زرقزولية جدوا يميداو ننا دكين غيوان النسن يداو نتشلقاو النسن Aujourd'hui, ces camarades-là vont rentrer chez eux et passer la nuit avec leur famille.
dagi salawiya da fa'il kitta bonnocha e daga miliyon da tamatamad nigima na wedin daga daulata in niger e gzancin hutar ni ban su dar gertel litan juyanar tan september na wata wani shingi mad maraw dusa da goya di salancin da fata ga tiyat na daulata sanan ta gasa na tafan da shagla nan kyau na gaz na gala kan tedel nasan tun na gasa i daga wansan ga shiga da sallah zme da ga da samman na da ci zara ta gasa mausan temede da tamatam ruwan amar diga ci na sayocha e daga dakkalan temede da zatum ruwan dukkara da in muka kase isa lawan sanga sarwa shote no ta feli salawi farci zara cinna e daga an sun musa tamruwan nijim na wedin na shiga nijin na wani ci ga saren da gala ku ne ga su ilkita banno ta na e daga an suna tamruwan da sige su na wedin ayamen da kijin na wasan gan ci ga saren gertelli tanjuan tinje ta turgazadde awara sna tamruan da tamantelli tanje na hadirwa na jilnid neton tebulan ta turna nezni turna ta shtawa nu hepatite fel masna tan maksudin tebulan ta turna da garawan cima gana wayan nan makosta wa balla na turna ta gas temjitin shagla na rukaya abdraman tumina da musan yanan turna ni kenci ni acca musan dr mamma hima Ce sont des inflammations du foie.
أمزين هذا دي أنت سا مؤثرة من العلامة أن تورنا تستا أنه تورنا أنت سا تستن بترانسيس إباتيت مرة تورنا تين أنت سا دين اللي عرض وتتي تسبب نستا أنه فيروس A B C D E الزنف أنا موصن أمر أنت سبب تتا إي مجلان وينها غاز مدغا أو دني ساسنجيا داني جردا شيلت ندول تنشي هذا تنين تورنا تني باتيت إي أتوت اللي السبب تشرقن اللي زنف أنت وان B C أنت رأيتي دون ديزني مدى غاما نلم مدى انا من ستنطط دا ولا غر وليا الصيف تنسى تنتداس تتاتر ماستور ناتا انت سام مقلانيا اه اد اي اما زين انت دا يتسبب تن يبان نقطو استقراو اذا انتو تني الداز هولين ينيد وريتتو على تنوين تنتنتي العلامتين انتور ناتان تزور تنتصر اويدا وازقغا استو تقرو تور ناتين نيت بطني اشتاوين نيت ديليس نيت شبكون نيت المنغال نيت كل نسان يراغا Euh, le manque d'appétit, parfois de la fièvre. Ce pas des signes clés et les urines qui sont totalement jaunes.
arwada na hadron betun turna ta gasta shtanu hepatite algamera dun kliya turna dabam ashtanu hepatite a ta sangas tifigadu ay lancilila daga madal indifa daga jilwa marawdat zante litan avril minister wa natafan turna meda wa natafan da sagat ta gasa daga dawlatna na iman ne ta ayaso sanan turna tai e daga wada na tanga e daga kada tumran na wedin glaznin daga jil gaswan na gorawa amma kwasda na muzar wan conseil regional na madal indifa accamo samayru mala ligari ina turna ta gasa amarda candu ya gafneta sidirgina ratuwani nafisa adamu sirfu Cette épidémie, dès son apparition dans la région de Difa, au niveau donc, ta de la direction turna da tchata madal waz tafga difa ekipan na sagar wa na tafan saha daga madal gazan shaghl fil masnat nim mukwat gataga arwa yiti wa malya fella mission an gan ni mal kamnen na sagar ministra daginki al hukumi kalar tan sufusne afrega da wannan najil wa ta gara da shiti wa gra gaban fil dililin tilal da wayan mi da wannan te turna ta hadu furna amma safrega da shi wala sum mukui tigmadum mukuna da tchata madal egas artwa safrega da wannan amada lanha wurnaha al khair tillet تسغلي تناغلك اموس نهاية نيدك دا ارتن تسغلي تيت متشكة تفرقات تززري تاغر اقاز دغن كده اللي تاسس ودي تاوجن دغت الموهوزة ارت واي سوغن كيغن كل دا نتات تغفني de très près, ce qui nous permet à chaque fois, à toute nouvelle situation, en tout cas, il y a une réponse.
arwada na hadirwa na amada alwan difa alga mera dun kalbe tun turna iyate ne winshi wulle ndaga da wanda nis garne ndaga gasta lam tet winsha ta da tagaram tamba tinga ta santa departement nungurti e daga gasot sofa gala ke gotnin arwa gas da gisa lawan da fam jin shagla na wai han akal wai gasa acca mosan haru yana turna ta ne winshi naksa wanda gasa inki afel fa dr ari tubo awal muzarin shirashuwa na tafandagal ningingimi kwanakin baya aka zo aka bamu labari da cewa ga wata taguwa ta haukace adan dina kanani ti wagani salan talamtiyat miskalet da da ehruwana gotnin rurazda inta tutidida tarin mot tagane ti dana kul harta taqanan asta taqanan wa sandu melana da farzana malan kan da gan nosin da da gas naswad da salas miskel kud da gas warna tan miskelen harwa urtaza tagra sa zahir dida dana atatugzim annaka sagaftu nasukai yamai filaditu gushagaran ne tawakkasit sukaidiya damay tawagan shagananeed itawasatadanaas tuwarnaatan miskalan harwandeen atattegarwad amaran tuwarnaas tawadeda gwen dibast lamagal teqse kuul tawadedet ifraga damachansanet gar sanatumurwenahad mishana sookay sanatumurwenahad diyen dibas ifrag awatalit made kostumurwen tuwarnaateen azutasahar urtilamagalne duk da ciwon ya bayyana babu magani isa lawaya da jin dawon sanne wata na kalan tagat ya tiga ta shaida wata radioton kullu radioton communautaire ta ta nura kom ta sangasta tofar shagla wiya da nishi cin masnatan kara da danu sangas tofar ta nan gwamna kora da gari wa noshta nu mai son de la presse na gara mai iya mai ci da wata gasta kale shi cin masnat filtar rance da fan sala na ken ci ta nu wasafa felin ke ga sabibu garba ya mene da musa hassan naktab na sagawar warakom C'est un partage que nous voulons organiser entre membres RACOM.
Kizan das na ragin ne gerkel rakom yagni mambar radio communautaire tubut da mtarret ni salan na zamana nakna felisman sen rakom felan nugum wadis tawana radio tan kominan ad associativa arwa fela sargasin nimshiwil tgammas nigraw dagtilat ntemidit nishghal nana coopération danoise dagtaret ni MEC pao asnafa mambran tan grafitan yagni smartphone annani dagagale kunanen manan kaisin chizan emission chat radio tan hani daggan gugne wala agrawon salan dagagale tinitafnin yikus fellasan aswurne misionan inta de kus fellasa daganki fragan fel whatsapp ad na tagani sala un nigrawa wa radio nguda lola alternative fel ad qlan misionan izanan ge radio La radio alternative pour que ces interviews-là puissent être montées en termes d'émissions qui peut être partagées entre radios.
isa lauya da cin wasan ne watan akalan iban hima adamu wasta no hima dama dama abato kasun goma ila na sagata ili so san da gashe gi su wulle da garto akalan ne tfan salawon da gare wannan wan radio na dawlat ket ne tosta no ortn inja shalla waya gasa da kala hark ne cha mos ili se iti wasanan da tarren cha da naddalan ke wannan tfanta da za arwa abato wila tama tumruan na watai dukkoza da net ne da gasa ili soyi ikras do radio ta ta no suda daga karama iya mera dosa yiga iya tin makneta daga kal wando so elan chili lahima dama dama yakala zarumai intattabla namadal ando so isalan mera nazis gradin nawda aljawab wa zuburan aljaban sadad wa nijil wa nagwara wa sanga sadawan chiduna wi fela da lawan tamun francophonie mun sanga sadda lawini a dagra dana daga shiya da wundur gaznin maso wargiye tafir tanno rakta digraw elis washta no andre razak ad-dawlat an-niger aqalla kullu wa namasan mukilan ne tarqa da goy wur digrewan arachqal al-maqsuda felin ki qasa wulen dagarta qalna da lawini nimi da wannata isa dirganaci nak taba zuwura naddalan wannan stano spora chamosan abdul rashid abdu baki director wa zuwuran minister wa tafanta madrak daddalan ke wini su dirgina chartwa yana
Nous avions donc euh, participé à la compétition par نقاستا ما دوكتا نكيبا دغمي دغوان تشلو دين كيبنا نا تكمر فينال دغ برونز توفا تسبت اروان كيدا غورتا ما دوكتا غير ميدا مردا نها غورتا ما دوك تاني ليبنا افريكا ايغاس اكين فيل غافني اما قسوا الى كمنا مني ناسمدي ايغان دازل السنغال دغاي قلم ميدا نمتشا اكوز فيليا ايغاس انو غامني ناسمدي في البرونز توفا تسبت انكي غور تشلو دين اروا ان ماني دغ كاميرون فيلا قلم برونز ميدا نامتشا غن اكوز فيليا اسم منين السنغال تشلو دين micen asim manenir chad marra dig zana mani na sim di fel bronze tu fatir cameroon u medden adam manenir mali dagi gacin na galik nana hanen tama dog nu fragan nu iban nas nik tibi qalan shim de gana dan sogalan dufu dagi de gwai zaran wun nit tafnen da sankir ni lama wanda gadole wurge nas nik tibi yin migne fel shumar nana igacin shumar wurlen chugura dagi de gwan shin wur nis nik tibi shumar nana arwa wur digle pas pu mettre entre les jeunes euh, ouverts euh, juste avant d'effectuer le déplacement.
Dr. Jamila Ferjani ta sangas ta mos ta mos da gartu aqalana da lawnid ne tulle ne kiwon francophonie da yi wartaka bera arat wasila alaqtas ne dawlat ne ta Niger me da imaddila una dawlat ne turrice na arat wiyad me da tiwfiran cha da gadda lawini sidirgina charat watanna
adda lan gan shumar siknan masnat wulle masnat ni shumar to cha wulle ndaga sa digi ta mungatni shumar si naktaban wulle artan kul migne ndaga qalan ta madok da san naktab nila ekipa nan san snaktaba ina wurgen ken ekip ta niger san wurgre wana san naktab migne dagi da gan kul na yiban na san naktab wuro zor filas nila masnat ndaga qalan ni pop wala igabasan nila inak basan migne nanai group gabero c'est la danse contemporaine.
Exactement.
وانت دينا قرودن سلام تما جا قلنا جيلا نغرا كنا فاشار جلتين ما شاء الله ميرو ارسغتنا